ir hangan kai alaikum wa barkan dal wato wani ai balki samidu ai gikan wai bato a wan sigiro to nan daran do sigirno kan ir kan ra goye ra wai borai i wani hunkuna irgu batu irwan sigiro radai askoy ga salangir se kala bi ngwaro doro walir faranski naga kan goy fofai di haitu wai mayedi di matkinno a safara gonigite da ir niger labora konkonsiyan siyan kan ite akwai cabkan indunyara bor da hinkindi digu kanan kanandi zongo bon ngai no koi ga taxi dori wane mo nguno ni jagen koyodo sati bero kan ga goidi muna da mize ga hambano china a wan suka kanga tera mo akwai gi chabkan niger labora october zambar takin di zongi iddu kan dori wane wo akwai gi jagen dingai koyodo an sargir zambanin kadi tacha dangadi kwaigugu gugune wai borai harai igudu borzambar hinkin da zongi ci dumo alborai do hare borzambar hinkin da zongi hinka kan no doruwa ne akwai gagagen dingai koyodo hunkuna ir ir irgu koygu mo darugdi ifo nogiti kansero waro doro ifo no gi kanda no iga safarda niger labora no amisa gonin da waiborai do hare dimo koy ne fondo foyanno e sambu kanga nan im koy ga safar niger bura hal sommo fondo foyanno boray himga sambu kanga nan im koy wadu dori wanewo kanga nan dai irin koy gum kun sanno wa batu irin boryan burnyaran se gonda docteur umoru musa zainabu kan funir se saruso kanga hagoida kanser rodo-rodo har hare nyamay kwaro wura halso furamu ir gonda madam halilu rainatu kan funirse nga mu sata kan gon tangam da kan doro do hare ni o fora hal so irgonda maryam kan ga nga mu gi salan har kan giti kan ro a wana doro mat kan cinno a misa gonin da danga sedino kan burni am ka ga salan irse irgaran fondu goy kan aran ka ga tuhun kuna studio kalangu a wani sigiroga yadinor ge kar salan fura amma halir gu koy dir wan sigiro digina irgaran no fondo aram salangir se goye kan no arangte ara wan saru saido dr zainabir ge assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu mataran go studio kalan gubara kulir garan fondo goy mo kan aran der no dama irum kaga salan hakan siga ne kan se faransa ni ga imne zarm se ga bin wari iro si kala centre national de lutte contre le cancer kan gono dina maternité centrale jarga centre goyo gati dina bore ken gona cancer opere igi sambir do irum te traitement kan siga ne chimiothérapie chimiothérapie banda goy kan centre den yen gati ya radiotherapie mo gono to radiotherapy non go man sintin jina ga akacin cin da kaina ngo man sintin ga go gina safara do harani ikul kul kan sayro safara fonda ara dai no irga kan do madam halilu ni monum cerse goyo kan naran gote kan sata kan gon tangam da kan sayro do ah, to assalamu alaikum eh, irga saboran si da kiyan wakaran tirsi aigo eh, aigo kungiya kan bongore ra kai ga nasi sos cancer sos cancer kungiya mu irna sigiri zama irji waiborai go tabi gumo gumo kansar doro robo a gode ga a alanda gumo irkun gyawo mu haikan na gaban da abu in gano kalawa irin waiborai ne mu da bonferiyan waiborai si haikan ta kansar doro robo in ga dai no irkun gya gaban da gumo da irga la kwali zai metre igi kyawandi matka iga kansar ne siyan wote no di imka ginga kai kwai ne ke wandi ingay mu maryam kangay funon ton ton sanne o kanyi te assalamu alaikum studio klangu borai ai go garan fu to ai o k'an ton ton dai wai borai dai imu kokar dai da imu borai bongai firi feri im borai bon ai gumu odin dai ne gaba ma ba kon kan nu indun ya sati bero kan ga gwai muna da mize ga hamba no ikoy gite ina kan di koy gugune october million woicin dugune go koy ansar gir zambar hinka do waran ka kan kansero doro dini ag koy gudu bore wora di sambu kanan di zongo bon kanan di waya kulu afrique labaira labihina bunai do hare ni gudu miswane wo niger labora mu asibor kulse tugurera ansar gir zambar hinka di woicin duguwa ki koy ga kansero doro ne siyan i ikoy gudu bor zambar bor hakku kan gano dorogo dr zainab irgbanimir di ifo giti bi nwaro wal kansero dorogo kan yigici france kiniga kansero zarma sandiga irin dai dandin da bin sanga dorino yakin ga ina da mizir kir singane yakin filano ga dorogo no me wari yongo na kan irgane inga igihin ka dorote te iri iri iri yannu zama irgin er kan dai mun haifon kan sig an france ne dirgine facteur de risque boren kan di gondo wodi igi himi le ngati alama ya mhm. kan bora gi ngati amma ni gidi han mu alama ba afu si bora ga ma gi ngati donc alama alama dira dir kan da sanga yan sanni yan gi re ku kufo wana irgin kan de dori ziyan gon sanga dai mini hepatitis yan kan gi sai ta sawana irgin kan da mu kan sigane HPV papilloma virus nga mo wono ti sabal kan ngate te cancer du col de l'utérus to wodi yan de ira ngware kan yar gun wayen gumu mo ko en han yan sabil yang ngate kanga kan na boram ngate cancer me wodi yan kulbo nga ga hamono to so wani yan kan kab kabir sera Niger labora cancer fo du mono ga hans ga boray di gumu to dir gun woy boray do cancer fa fa wana no ga badi di kulu abanda wo kan sigane cancer du col de l'utérus nga da haitu ganda inga mo aga da kaga daran nesi wai barai gano wai barai do dai no borga targu du dori wannan yan dumo wala 2019 wura ir wanda baru zangu iddu yancin kan bisu kan amma di koy gona ji su fayir kan da hinza su kan kan da hinka me ame wai barai no amma kan sayarwo aga wai barai di aga alborai di amma wai barai ga dai bayan wo kulu do kay jontu be kan girdo bayan kulu wai barai no to ifo se wai barai no zo <laughs> kan sayarwo bayan to kan sayara haitu wana di da fafawana fafawana bo bal boray gonda torga kando madam halilu irgin gine kan giri gono kan kansero din a gin koy goy bora fafa wala haitu mayodi wadu mo kala ay man waran se la butara ingin ga kayo bay gire dayo me iga igaki da igin gane goy boray ga hin sintin ga koy gin am koy gin gonesi da di alburu fafawana mo ba wani ga hin koy gin gonesi docteur igir gine kan giri gono kan cancer ogen sin tinga bordi wala wat kulkin na gen cancer den gon kan gazan kai bun boradi amma san ga wani wakar wasan cancer du sangan cancer du kodo lutorisu cancer du sango wanda kul ba za wanda zanyen ku kan ma sanga dai gudu gonga fafara wala dibi alama wala fafa ga dori yama yama yakin wala fafa fusu gihim ko doktor kwaran da wasi haitu wana mo wai burkul kan furfura ni gane zama to mo boy burkul kan to dai am to har yanda ya kini kan furfura ga himga ko gite de pistache am ko ngi bonesi o o zamdongu yango on kan borai ko ginesi yar nga burkul kan wo burkul himam koy santrai din do hare da sabanda centre no centre de la reproduction no congo ma tante pour dire garga wala mo sos cancer na kan madam fun bora hinga koy ga ngi bonesi son vraiment nangu yango ki koy ga himga nesi maryam kan ga ir kan do ir di kan nu kan sero doro akwai gindi amma ir ko hino dinga bonara da gurga kan non te ni zamu doro wani wo bon matkin non na wato kan cine ir cine se kan doro goniga fo da morana nin gar alhali kala na gar dai bor mai kul kan rana ni bor gar bor mu di dai ko hanna kan ba bor mir ko kan bidi zamir ko no go bor di ngno go bor banandi ai wa hana ka hane ai won doktoro ce sigine kan kanser no kai ga ir ko kan badai ne di ne ko hanan nin no gay safar kan safarka parce que ba bor ko loktoray do loktoray wo yigi n'o safar me ko no bor safar to tangam fo do mono oh, te kan ne ko to doro was bon to tangam ay kan ay ti kan ay won loktoray mo taysi zama ay loktoray di yisi fi sibillahi kan doro nay di ay ka ay won doktoro do gina se doktor dilli ay ka ado a explique sai haya kulkan a ce a fahaman dai sai haya kulkan a fahaman dai sai mu abonnai goro ai yarda a sannu gamu ai nir koy sabu zam girta kiliya kan borgo undur nyabo ya dinga bor nir koy sabu mi amal kayna mi anai sai dai ai mai lakkale kanandi dor si borwi ane ai fafawo halai nan ina ka ane kulu ai gihin a lomar koko ane amma halai wangi ya dinga wata kan ai koi gini koi kanda i zam mata matai no kanda bombo iga kanda ino wata ki kanda ai ya dinga ngo ngsihin haifu gati mm -hmm. wong sin hay fugte amma ka yi no dai bon sohon han ngi ne zaman go gidi kai go kai da ne ai kai hangana sanno sai an operation wata sai mu alhamdulillah jama'a su humbur kuma idan gai binaira e ifin kur haya dina go ni ga zawat kiki ni sai din kan go kai ni caga da gabi ka igi e ni gin fa ba ma wallahi wat kan ni kani kan dai irkon buryandi to ma da layar gan dr zainabu irgi ya ga kanu do ne sonda ni nirse ngwari ngwari yan mm. fodu mono yi babo rai mun ga bon gangin ga ngwas kangin kan sanga ni di amuna santa yan kan wanda ji bo bayan mani yan dinidi zamu ga han bambata koyi din mun di kan su buje yan dinidi wodi yan kulgi hinga te ma faar kan ganan bora ginga te cancer te le wana donc irin su ban ngwari ngwa ngwari ba funanti kan ga girga hamai nafa o kan gi cin sanga tur ngwar turi zai din irin himgi dan irin ngwara ira turi izai mhm. ya mm. da irin ware mu ba da legume hayo ya da legume to irga kan do madam halilu madam halilu wai bare kan dumo ga karan do ya cincine wai bara foyan dumo no igin gine dotti giyan no nur ko yan no talka yan no danga dila sabo ne yan kulga wai bare kul dumo ga ka irduwa wai bare kul dumo ka talka ga ka dotti je ga ka zankai ga ka amma han fo problem ker ga du kain kain kair ga du ngano ga ti zan ayo da ti ja han fo hali gi de piste mbo gen gani ha han magar zan kai no go go de pistage ayo go ne siyan wuti gen zan kai no kaldini fal gane ha a har lokta kwar har wasin da zan ka wala da da tijo kenan barkul kan ni kaga kar agugoi ni ma yarda am tin sin goyo ngden ruwa rai bore di ka kulim kin ga yarda asin da zan ka wala da zaman zama bora wani ga gono nga se ni dan ni ma ama amne amne si bora kan ga kane siyan wote oh. go bora kan ga kane siyan wone ne di ka bora kan arang du ira dotti gyan zan yan rangi ne talka wala no ko ne ya kin kan no doro den go gadi ha bora kul mo ga ka dotti je ga ka zan kai ga ka ikul mo ga ka ha yo ru ko ga ka talkai mun ga ka kene kul war kul dum ga ka sagi way bore wal gallu way bore wo fono ga hansi ga bagu mun kan yanga ka to so ne ne wo ne sagi hayo gallo way bore ga ka da baya me sagi ra ya kin kal dir koy irno ga koy ido inga mu ga ka dir koy ido irmi de irmi hayo nesi iga ka da bayan zan ba gir bandai din october rose hayo hando wasi ir koy mayayi da adarbisinat wallahi sagi ra wo bore ka gumo ini nesi ika gum zamu no sa gira borai han fo isin da hinanu kan ga ka lura ginga bonni si kenan dole ka di kin ga koi imi nesi imi fahama da kan ti kansar doro haikan naga himada irin sai matkan naga himada matkan alhalai gu da gwai dare ya mare kan aran gitisi iga gwai dir ya mare kan irgiti isi dir ko irgi ya mare gumo ko iga gwai da ya mare din kan irgiti isi wala zama zamano mu bo bare ka irdu ganesi irmandu kala zangu iye da waran zakin da iddu wai bornir ne shi nodi bor marji gano aran doro kan aran ne ne ka si to ni bai isine idu bor hayo danga alamai ni ga hayo mm, gina alama to alama alama ko kan alamai go irdu yan wai bor bor wakin dinka kwara dira kan ga alamai kan alamai gu mi irte ise ne siya ir sambu hayo kaina kan ir kanda ne o nyamai mhm. ga bincike ti aga ini iga iga hayarin ka ir pati hayo ga hamu ga iga bi iga bincike ti ir madi hala doro no wala hay wala manta doro no ma mm. mayayi bumbu ir mandu kala wai bora zangu iye da wai takikin da hinza nga mono di no hayo gore di no duga to kando mariam hunkuna maryama hun bai kan niger labura walir ne dai borkul kan cin dai gondin bano kan ne kansar doro no go bora ne bai kan son zamano ra lakkal tunai no gufur bora se zama go dinga buyan o dai no ya Mariam fono ngi te bora se wai wo kan ya ko kan ga te bora se dai gite bora mun bora mun lakkalo kanandi ba bor man doro no gubu bi man ne kansar no go ni gani gubu ni faham wala ai wo yamare ngo kai giti se dai dubora koy dine cancer na ga bora mangla klo kana ni ga hangana ngi doctor rusi hai ka docteur guci asi bora mu hangana si dubora hangana si kula ga makani amma dubora ni ga muhumbur mai dan wallahi bora ga bo hasaro yan ga mata non ga bora mte to hai wo ba dai bora mu fundo wakalan koy handa ga koy ngi docteur do hay kan docteur guci asi bora mu goida mm-hmm. da kafu amci ngai do borai si am dinga ido borai si zama ni bai hunkuna hayakan nugti borai problem mugti borbo ba imar chau bono mm. zamdi bor chau ni bai kan ni gahan bano dini abisin sai humbur mai yan ga di kan borfo yan di ka di ni sai cancer ni ga kul di koy fugici kuli gine wai a ga wono ni hai im koi gite kwara safarai kalwa kan haya agravi haya lala a to can faga in borasan bukati ifo no lokta gihini isina ifomi wallahi to bore hankan goga nigeria ngai bonga i wona hayo dai noa lakkalai ra dine ise cancer kudi ne ga wono ni hay im koy kwara so bayga ceki turu ham ni yang so bayga gangai bon marai ifo to gawo kan o to zarmai no gane gawo zangre bora hawdori gane hawrano borduwa igine imu im ko ge safar dan borse ole ko imke ki kata doktor ko ari imi safar ha tar er gan fan go ir er kando doktor mhm. eh, Zainabu ir er dika hon kuna di ko ge mo dar gugu ne Niger labora ine kan kanandu zongu bon kanandu waran kicin da hakko kulu bor yanno kan kansero doro dini nguno ko giwi o kang boray fafaydi yadinno di mo ko en halso woy boray do hare wo kayan haytu way mayo agdingay ngay mo kanandi zongu bon kanandi way cindi en kano woka yen bora over wani ngmo ine kan kanandi zongo bon kanandi wecin da fakulu ngano giwi ir meci no bon hunkuna aran saruso din do bor margikin no aran gudu kanga doro din go giri radi sambiya ya ce sanga matkan kene jinga kene sai sintina ga dai ya kene sanga exactement dai gukai gugun la sabu ya kene sangir wo kirga tek tek sai chemotherapy sanga bor kan sirga dan safaro ai matini safaro din da to safaro dan yango safuro da yan iri hinkano gono a fogon kan safuro da iba ibo ba kul su yorom yarano igidan igidan borase a foyan mo gono ka igi hanyan wani mo gono me ba ibo ba kul dai su yorom yarani gadan borase to ni bai borai sannai matkanci na dai maryam temu wanye gici dinno le plus souvent borai suka di hinai no jama bo ba suka di hinai ni faham samba sintina cancer traitement sintinawo don normalement chirurgie on iga opere no amma ibo ba kul bon fere jangai no wala jahil tarai no irsi bai zam jama ga kano kaldoro aminwa matkan cina cino imsbig digi bora ga ifu gani ha ga wono na hai ga wono na hai a yin ka dai watkanci cin hambara fafaf sun tinga funbuno warganda sun tinga funbu ha woni za a afu yin wudin gani gidu bora dunga ka loktor kwara yanan ga di kon dai optal isingi opere igi sambir duram to kan ne chemotherapy to chemotherapy wonin kirkte ne palliative wodin gani bursu du nasar gumgo to barkan ni ka di hina itar gidi ni di hina ini opere irmo te traitement complémentaire kan sigini chimiothérapie shimiyo terapi ne kai shine sai iri iri no gono a fo dinga dinga traitement wono amma halir ga sintin boka dai ya maryam bobo zama a fo yan maga ma imne chimiothérapie hay kan a siki ne be fesu gonda hay kan chimio ga te bandin si ibo ba kul ga hamburu isika a fo ga ezite to bor ku dinga ga hamono hay kan du bor wani matinga no du bor wani wo kan bor ga heda da gati mini ha gunda karyan yeriya wala afu o kan ga hamna hamne ga fatta wala afu me bor ku dinga hamu mi safar yon gonu mo koyin kirga dan kan ganna shi mi adin su borai tabandi doro matinga no ga wi bor mu kare a tani min tara tamu wata ipi koy ni ni mu doro samu sanga dai wanga ni ibarno kan ni da tangam charabanda dai yadda hinni kula gina ma dai yadda hinna sinni yana ganim ce cikin tangam da don ka gino kura shi kan gani imati zan a di te sin tana wana da an yeri tab kuli siye ka kade da don ton ge gice im yega ka ge yamar kan ni gidi hin kan tani te ban samai imne ha don tin ma wodiyan sande no kan arango wande no kirgo de shi mi adin harka to so igin gine doctor fondi yan gono kan dini gani ga bora safar kal boram duban sam da sai wal fondi yan gono cimcimi tun da hinai ne ba ganje hawo duk wara tun da hinai amar ma magma ni tunde hinei ni ka isinti ni se trata mo kansi gine surgi surgi o banda irga to kansi fafawana duk samu fafawana ite surgi o surgi o banda irga to kansi gine terapi o kai kin si kansa farenu igidan bora si serum yarra donc irga te halce idu ce hawe wodin banda afogon kansi gine radiotherapy ngum halu ir er santuru do na gungum ingo mo santin ga fiyar er gina don kan go wana yo barken ga benefice do wadi yanga yo gite er se do seno im ko imte se halir wana santuru ga fiyar hal no din wana ga fiyar har radio therapy ga ni jer wana ikonde manga igingi igi konde sanga tunisie yan i kwandai maroc yan i kwandai hal turkiya o gomne tuno konde ngay ngayo mi irgo tanga ir ti mo mu dir dirwana mm. feri bora kul gore im safar nyama to gini ne kan aron gonde kula kularan santro do kan safara safarate to chimiothérapie wo ke produit e kan bayan kulgo irse zama di sambu buwe bare do harai wo bumbo da don ka haikan ta chimiothérapie wo safara ngo duwe bare da zan kai kai man to jirgu inga yo gwamnati no gi wana gi safara sambu o inga no gi safara sambu kulkan kan gono kai igeno bora si da examen ai e mo kulkan kan igite wodin gwamnati nuga sanka sambu budu wai borai da zan kai kan manto jiru ne sa mm. farfo yan gona kan ga isini gina han fo ka dai imi imi ko mande igin gine kan ministeru go garin gaksine kan gina garin goyom ko gina gaksina da giti kan vraiment wai borai go cin se kan prode go gi dai se wai borai gwanda prison charge ingai wo i gwanda hayo gratuité da safar ku kan go disponible wai borai wana iga iga ni sino dai kan ta examen ai no da kulwodin kulwodin gwamnati charge bonwago donc sanga ministère bonna gwari. tor kando madam halilu wat focin no igin gine kan din wai bora ga hambano ne si igine kan kansero dini diya aga to da wai bora targa ka da hine za doro ma sanda dai wat fo yancin ni gine alam fo ne akan wai bora go man ga hamura kan ga himan dam ka gine go ka ga bonne an mm, to ni bai alama yan dumi dumi nu fa fa wana alama e gati ni ma ni fa fa a kula robar haro bar mai a haro bar mai wani mai nufa fa a sandi a te dangale mu banda funfuni zaidin a ga sandi gumu wani mai fa fa a beri ga bisa afa afa a mai wani mai ya yamu ya ni fatara ni ma gudaize wala ni ginda haiwa ga ni ma gudaize ya kin ginda ga wani mai ya yamu ya mu kan ba go fusu wadin kul go danga alamin ranu kan iga hayo me inga mo matu guda kun no ga te iga hin gane kansar nu kalda bara koi loktore do iye ga guna gudade ina ina haywa ka im loktore guna ga bori in bai halda kanser nu walda manta kanser nu in kenan manta hayo kunno gani gani gani kanser nu kalda bora da ni ni ne sai wodin ti doktor foyan imu ye ga guna an bori gini in bai hal kanser nu walda manta kanser nu yan ga zabura sun tinga ma alamai wam gare ga karan zabura sun tinga ma alamai wa am gare ga oh, kawodin fafawa na dunu haitu wana mu inga mu dandi hari lokaci kullum wanda hari a gangata infection nubu me foyan a gangata haro da nidi a kala barmai wala ga fumbu wani yuman da hayo banda di kwani kudiyo yoga ka anisi wanda ni gomar gunda ni kwara bora di kudiyan wani wai bar kan zeno a bisa giri wai taki giri waigu kan ban yuman di a siga di yuman di pat yi yuman do ga ka wani kurgo denga alamaira kan wa tan ke ni di ni mu wasu ga zurga ka doktor kwara imi du nesi so doktor gingine bor margi no ya cine aran safar kan koy gma ngai wan safara din ni danga kan doro mani jagen din ngai koy do <laughs> dim mu yan daidai dan diyan ga wallahi dim mu yan ga kin ga wa ai sun gudu ne sai zangin koyan bata ti zam wato din sin tana suke man centre firgo matan dirgo hospital national bandin ri son ai gone sai gon fere go sin tin ga babu rai go ka jama go ka mukuna alhamdulillah amma wo kul kayan dai ka kayan ka da hinai wo kai alhamdulillah imne dai alhamdulillah inga wo kai gir ko sab zam ir singa bora tan ko wonu bo ko ni bai kansar alam fo yin gona kan nigidi an bana am yeg hingire si di vol haifu aseno o sangir worsi bora tan gaba da yadi ba du ter ter tamu aban ir cinga bora nuran de kan bora ga cinga ka ir mu controle da hinai inga gano ba da ka da a yeg haifu zai ta ir mu wasu wasu ga ko sarai da gabi wai bore ngon kan son kal ka gir hinir gidi to san maryama wato kan ci ne ina operation otense matkin non sa bai ga safara ce da rawo ganin da operation ubanda ai te girbiyan ai koi pansaman après ite sitira ina ka docteur tedo. ai koi docteur jakitedo shimio safarai safarai o safarai dumi hinkini tai sai aiwo wadin bandin nugo koy sande matkan kan ni nugo kucin koy min ga hamba no guna wallahi wat kul nay ga koy handu hin zaka handu hin kul nay go koy ima ima iguna imnay se ay ga hamu hay kusa ga im koy agir koy sabu mm. yadin daino din daino sohon kala sohon ai gonda handu iddu nay no handu iddu So ya bin jiru ra sor fu dai nugo ma ni ga hamu bano ce ga wasu alhamdulillah alhamdulillah na kul su dore ga ai wato kigi shi mi ataisi aigi hin te girbi wakin difo kan wari si kai kwai karawora kan ai karra kulga te bi kal kal kal kal ne amma wada si gangi ko kon da wadai ne gidan da gabi gabi ba a yiri da aigi gada to borai mo didi wodi ni kul ha ha ba ni kul siga andunyano tuni ba ni fahim wala abine dai ni girbo kin fa dinte kuma igaino 21 jour ni igaino wallahi hala 10 jours hal du jours kula igre récupérer dai koy kali imne walla ai kuro igi hirye gite se shumi ai wazen shumi asintin kalai bandai imam bai gite zari kan ai koy de ki man dangai si igdo ni kondini bon fere margaido wal nimi ga sine santro do bore kan ga kan hambur kuma yedin te kondini nim kai gici se kan nu tangam nu <laughs> ah isu kondai hmm. amma danga dai dir kyarnu irin kyar ku bai ya ci nirgo fa kare mhm. ai gine ise imi hinin gai mhm. binai imi hinin gai binai zamdi borsi hinin bi bina kulu nigi lebu umbur ko wasu bor safar to er koy dem te boray ma im goy mu koy ne madam halilu erga kando son danga safara din kansero do hare gin gine niger labora bor fo safare margi kinna anoro din magutun wal hmm. daktar dane wal daktar ne ga <laughs> so ir er musambu sangare kansera sengo wana ngamo so kan i kulu safarai dagon gwamnati no gano ise jini gaksin oh. ko yan no gono wala inga sundur kura dai na guka to wallahi wodo ai singa bai halin sundur kura amma wariyan gon kan ga cingir gagasine wal mo nigdi ma lad fango di sino i kwar boray safare ga kande imne muno bore ken sin de hinayensi mm nigdi no bore ken hinayen hmm. hmm, hinayensi amma dai safara dai minimum dai hambar ga hin ko te zam zambar wai da hinka yanga ko to hal zambar wai guhe ya ganga to ba zambar wai duwal zambar wai ya safarai fallon kan moni ga ta ce iddu don ka gode to son da to im kon dubora tare labora ang mo din noro din magin ko gutun margiyan cin to o dun wo kai <laughs> wo din ne bai labai kara ga samin ga no gingai wana highway factory sam ga ci yakin filano amma wo din wo conseil gon kan ga gode wo din wo din wo so okipe da wo din to so irgidir technicien amir bato farir se na halir yakar salam fura madalla irgi ka irsalan fura nan kan cine irgi karan se madam dille ismu habon wai bor wangari no kan tangam de kan sero yango inga no adangini wani ga kan kan akwai ga fo gorandi kan ga tangam de kan sero wal bi ngaro duro wodin fondira mu da ir ikwai ga wan tarifote irma hanganasi izihin kanyano dr dille isumuha imana haikala a annasari giri zambarfo da zangu yagga da wayyakin dugu nenya mai kwara alakwal kaina da isa sabai banda dr dile isimuha kwai ga kyaunya mai university abdu mummuni do kannan ana inga loktar kyauyan wote giri haku da kyargamara a fakta loktar yanwo banda akwai ga inga bera gusanti dakar kan ga ti senegal labu galludun kara giri taki halba aga kwai ga kyau giri fo pari kan ga ti faransa labu galludun kara harikan na zuga ga inga gati dalilo kan na yowi kan agoga gayi binara wata kulu dr dile ismuha toga kaga fun faransa labu na tangamiyan sintin kan ganan imukwai ga doro dini kan na a wani almiyalai binasara bonza kan gati kansero doro j'étais en classe de 4e quand j'ai une tante katrem no aigo te wato dini ai gwanda yafo kan ai ga ba gumo. goy bor sogante kan gwanda ga hanberi kan ga farha gumo lokaco go koi abin farha kul darai a kilo wai gucin no a zabu ga ham'o ga. wiza dori lala kanga wai bore haitu inga no gaga ainyan wodi ni a gaila kalora inga no nai zuga zama a agoga tabi gumo da bari fo kulsi ase wodi no nai tutai ifo se manti cancer operation 2010 inga no ayye ka Niger inai samba hospital berora aino tisintinai doktero ga operation cancer wanate ai du bor hinka ino borai gudai ga bagumo kan yan bor sihin ninga gaba i safar ay mune imu way boray bon ay feri imi tutay imu koy loktor kwarera imu koy gidi hala kanser doro si iga wadin maga se dai koy kwara chinora ay ga hannaga he dai fongu way boray da zanka way zai kan se bursin di se dabari fanki veni dan de cas anasar giri zambar hinkan da waikin di hinka dr dile koy ga goinon gusigiri kando boray ga koy ga cancer doro ne siyan wote damo akwai ga borbobu safar niger labu gandai kulura J'ai donc décidé avec certains anciens malades biro kainono irsintinda sintinda kan ir Irbon sufura ir bonnorura ir gonda boryan kan gadi irse irgir gir mota sambugo ko kauyeira ga borai bon wai bon gir fa karete fahaman dise haikanti dori zo si igane kanser irwanda gonda boryan mu kan irse farmasi kwaiyan da gwaido borfoyan kan yan inirno safariyan da gwai ginayan kan irga gunan da gadi hala dori zo si boraga za kan irgoni ara irna boriyan morgu ga kwai ga borai bongai feri labo gergerai kulura ti laberi no irgin ga sintin zam nga no ga manu ira kan ibore sintin di ir goyo nafa isintin girga kasina iga tonton dugu koy kwar aga deziyan zandariyan maradiyan irna waibor zambar waicinda taki du zongugu gune gadi hala dorizo go iga zanon go sigir yawo irin waibor zambar hinka da zongu hakku da iwaicin da hakku kan ir sambu SOS cancer bangwaraira SOS cancer donc ce fond des partenaires kokaro da himma kan gase akan da kan janta komai kan aga safar na ingai na naino ase yadin mono igasi fagumo goyo kan aga temaga Dr. Dillewo aka bunga goyo ayo an 2015 no ai kubai da Dr. Dille me idea diya ga kason fi sibilillahi wallahi borno kan wat kula a goyo borsi don da. won fa fara dai ne digude ay koyado ine cancer no il faut que ifafa imaka ane halagi bi mai fafa ka ne problem fo kul sino hal dai gudo yi won buga han bano ay ba sin da fafe ingrot kan ane fafa ka ane suivre mo fa son ça fait 4 ans fi sibillah docteur dilewu dani no rendez-vous mo rendez-vous k'a kan non da asibisa hali gini 7h30 asibai ga karutara wallahi san munu matkan ga gula da nu borgo asibar fantafa dinika agilla kalai di. irko dai mu albarka da niga irko taliban ta mino igoyo wani amfano ba kan agoga di sandai ga goyo fandara dr dille ismuha sin da niya kan ga tangamin wodin kan asintin nan madalla arge kasala yan fura aran ma tarifo kan yar hangisinai ite dr dille ismuha te dr ninkan nin da goyo wala ifono ngu tonton tari fo woga to ha kai tonton de inde iri docteur de le ir kulno goy kam kar kambara zamin gai wo igu opere no irmo irgno te safara no kichar kan baga kichar kan bara mat kan cinan ci da no kan ane burbu ba kurska lokacu kan himanda zamai go dor no kan su gorno go follo aga hinga ga hamura ko no go me ame mo ke nge ku bai da kagar deja doro amur go ahin bora kan kalinga isinga opire de pistache go kan igoga te ido aga kisha do bare mka wasindi hinaya ninga irim duga zamu safarara madam halil ifanan gutantan tarifo kan yir hangi sinote madam dillai siga kimino kan aikeleki webor wangarum zama dr dille ai bo ai na bai ga ka hunkuna ana harbo wati kan webor ani ga gumu webor kul kanka nodi ina depisti idi haifu a ga wala dr dille ga su yuru a ga ga da koi mutan sai shi miyo therapy mu. safara da dangano da zama hanfuyan gane danga safaro sino danga ayu da ordonansa di kan dai aga ne irko gade burasinu kenan wai borgon garunu aga ba inga goyo ni so inda da tunu sage ka sage ya na ga gani bore mu ko furo saki bi tik tik tik eh ko imte sai sensibilisation inga mono ga furgini inga mono ga furgini am ko ka im bon firarin ti isi ni bon firarin ti isi im ki hanka hani ga kaga te isi ne siyan di ka ite isi ne siyan ni ga di mata kawai gwara ga fatta ga ka a ga gi fahimman di didi alam fuyin go ga in ga no ga ga bo bara lakal kanan di wa bara da wa bara da ga akebirse in ga sun da hina doctor dillo in ga han fuyen ga zi bara mu aga ka ganu bora su amini nimka han finada nimka im goyu tinsi im hayu kultin si duk duwa bora wa dumo ir niger la bora wala alhamdulillah ir niger la bora gani safaga tema Safa safaga tema songo to mariama ni mi azar sintin ka san nugo sabu dillai seno ifa non go tonton wallahi hanka ay ay go ay tonton dai giti irko taliban tama albarka dan docteur dillega zamu wallahi way burno kan wangari no aga bunga goyo aga waninga goyo da docteur jakite yammo ngai mu halka so ho ngai mu igi waninga goyo igi di boraisi irko dai ma albarka dan iga irko mu tonton ni yar sabir fandugoy madam halil irge kanudo no di naran do aran gondi sigir yankin aran te kansero doro tanga mu fandara o irgonda sigiri bobo yanka irti doro din tanga mu yara ir sigira iga bagum zama doro din hayo tanga mu fandara irga koy kwarga ka kwara irga koy kawuye ra girmani isi han fulana irga ka irma di waiwarai waki irsi wat kam waiwarai ga bagun waran csa ra irin ka irmi mon feri irma fa kare dai igir ha igir ha irga ki ise nan kan irgu zama irgo irgo ne da kubiya no da yambo yango kan gin kubaini kubaini nim ka kon irga ba waiwarai mo kin ga ka da himma imisa hamburu zama niger wai borai ga hamburu za in ne ise in inga wai kunni sidi kalai buyan buyan mu mod kul kanu ne sizura si da no da lokaci to bor ko da no kenan rin warai Allah ya sa mu cika da imani inga dai no irgan warai ko mm-hmm. da mu da gwanan din assalamu alaikum to so irga kando doctor igin ne kan cancer kul safare fallan no igite ise ha ha cancer kul mak safare fallan no cancer cancer kansere kul mata safare fulan kaduma ne safare iri irin nosa sadi banda kansere kan duma no gobara ga mm-hmm. o oh, kansere mata safare ga bagumu amma igi kwa igi cere o oh, iri hinga du sama igi safare no ka igi igi morgu morgu charana iri iri ya to so irdi zari mogon kan dunya kulra ika kan gina yin tangam du doru wani wo ifo ga ta hando da zare din ni kulmana to hande da zare din mana daga ti im yamar yangai tontongo ba mbaga tonton octobre rose ki kini mbaga tonton cancer du sein ou de cancer du col sensibilisation e mbaga handora ga tonton dépistage e bagum handora ne si ngay mte o ne siyan e bagum handora ga tonton ir irmu duga zama dai doro se kan ay charan sai mo kan doro no kan di tun di hinai e hinga bon zara wato din dine cancer bora go gode dinga buyon son wallahi man tiya din no safar yan gon cancer rose son bor yan koy chawa bon bor yan ge continue ge chaw irgo ŋwaray day irko ma fonday fo irga tonton amma santoro do wo fafa ganda afayin hinni nigi ni sola wali ah, kul nigi guna santoro do wo irwo kansere me amino irga di du bora ka kul nigi guna samson ni kan october rose san ngi sen kan cancer du sen kan cancer du kolo san ni mm. me kansere ga bagum kan gono zan ba san di san ba cancer du foie woni cancer tasa wana wo ni di aga zama e parti to gabane hare di sambu an sare la bai rawo wai kanga baban din no gati bajo bajo ni ga tumanda amma irin Niger ne hare wo is tumanda kal he kan sigani e hepatitis B hepatitis B mo wato dini vaccination ki te zan kai sira asino donc borbo ba kul gwanda zama man to bore kul kan gwanda hepatitis mo no gbarti ira o moskan di zongo bon i wai kul ginga evolve mate cancer du foie ngo faham to son kin vaccination din te zama ngo ai kyaran sai kan virus kan ga tek virus do hepatitis patete bito virus wa dini dina zan kai vaccine ga hinga wada hai kan sigina hepatitis doro wada mo cancer zam ga no ga bargati apre kanser donc ay go chala se kan kawo ka kansa yar ganda yi wani gono ka bada kenga sigari handin sigari mo ya da ga wadin mo gono santar si samu kuro wani kuro wonai wo na opital national service kan ne service onko hematology inga no ga kansa yaro kuro don ka amar wo ku kan ka yaro kuro kansa yaro me ami iga bagun fa i kudu santar nirga wannan ku kan sigini kansar so de dinga nirga hagoi da santa to sar alwato bagun kancin de sai igin gine kan gin funai igo garan ga igo kasan tro do wali fattenge ki gitera wo kan ga go ga hambana ichi ne gbore mu lakkal di dori ne wo bo to wo de sinte ne dir santro ir santro ra gonda barkengi cingu ko kware ra go zure igati teatri yan ki sabai kware ra hala radio communautaire rak sebe ya bora yamar sabai sebe digi windi windi nigero jar yara kurga Iga koy ig cin koy cin bora yamar consultation ay watu mu halka son ig bora yamar Iga ka jama de jama gbore bora sir ka in mutashi miyo yiga kaga salan isi ga fakara isi kan sai robon gidigi gi ya markan ganai maka don ka jantu kuma mai halu ka son gai mo gitir sai ya marko hmm. ya zama ingai jantu ko ngai mo gongai ko karti o kan duban kulu nisbe gin chala ya mar ga gano courage igin gine kan hunkun kansero doro tonan kan niger labura dini himu da nirgi ga safara te kan mantin dim ku akwai no wallahi nigero nigero jin koyen bo bate zim zim samza 2005 kaka son 2019 wallahi gin koyen bo bate zan wato din bore go buku rano isi bai son bi ni gune bore chau abun gungumo borbo bayan cewa bon ika irga bar bon ware bon feran bara giye mu kokari bora kulmu tangam bora kun tangam nan ki go irma bon firan bagum to madalla ir kaga to ir kuna sigiro me amma halir kai gagayi ne wa studio kalangu ir hangisine igonda fakare kain fun kan isol borai kan faranski na ga igina se a ferage hausan no ga maso kashi zalmci na ga mu igina se lotti mu hangan hansan no kan solar se fandu wanera Lotti, <laughs> eh, Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, Lotti, <laughs> amsi lalle barira fonda kayan jina hum ni di matkan hadanan hanga sandin da asiba kwayi da yanno ba yi nora amma to zan ka gaba no irkoi beri gwargasin matano ni te ga no woki da misi bai kan yeno ga fonda te fulan zamai dorai se hey fulan zamai mu gonda dorino hay kunno borg manindo hey fura din nan ni ma hanadin hane mantinin no kaga fa ba keke ga gane ni izo mi na sin da bani goga koto ni dirnyan no ga koron yadin mono ni nai dabu mata no ayi te dirnya hanadin ga ai mil kan ayi ba ga jan ai izo amma no kan ni na doro sanni newo loktora manne ni se kan ganda dori lalu kan se igine pneumonia gomi na ga fulan zamai doro ni bai hanadin hane loktora man doro sabilo ce senu A ki nise wala masiki nise. wadin man hima nimin zankainan imigente manne nise dori zaidin kulu ye nino gate da koi sa ne irkoi beri hei adinan ka wasi ai min yumai ga kwayi dan niga ni masi koi jante. Hei, hin suru manti soho gina ni gin yi maino da wai na fatta yadin mono nimi dan iga kwayi kan wa da yeno kwai nemo wa kan igba an ga nokati hargu kwayi da fula kan gi bongai dabu yadin mono nimdan ike yi gaso set. Bai ne mu kino radigo girbi nimi dabun da borgo. Wane kul ganan no nimi zan kai wada fulan zamai dorai kan yeno ga kate. Kwai ne ni nisi nyumai watu kulu, a himano nimi nyumai folon girbi hinka kulu wadin wasa. ya Yadin no boro, bor mi hagwai da doro gaba nimi safar. Hinowo, ai sifan da dorai dimma adanandi, yaddan da ai akwai mu fondo goy gol sin a to ma hakwai aikiro zama wallahi dorewo in gaino ba kwanda irin hankan ga cika bade dangan kai ne nir kagto irin kuna sigiro me kan ko gisalangir se dangi bi binwaro wala kansero faranski naga a wana doro bon kan guwai bore fafai wali haitu wai mai di bon matkin no igon ga safarate da ir Niger labora aran ma bore kair da koi ga san wani wa batu sanne kan no iterse ine kan dori no kan bore iga berandi ga kwanda nongu moro amma dori mono kan ta tase tundi hinai a bagan hau dorino no kan dubor na sai niga safar an ban niga wani bafuna temo matakancin no a himanda ya dinno inir no alamiyan mu kan ine zabor sintin mare da bor mu zurgi garai loktor kware da rago koi in borga hambano ne sigidi hal dori wani ingunu go borga boreka irde kwe ga sanni wani wa batura irgonda doktor umaru musa zainabu a mafunir sai kala saruso kan ga goida dori wane wo a wana safara do kansero noya ya dinno halson salayen fora mu irgonda madam halilu rayanatu ngumo man funir se kala sa ta kan goni gitan gam dukan sero doro bon ne wo salan fora halso irgonda maryam kan gan ngumo borno kan doro dini andi amma akwai gizamu doro bon ngumo ka hankuna aka ga salan irin yayi zuwai borai se in bai kan doro ne matkancin no agoda dani bordi dubar tundi hinai nigo wa ganje hawo yadin ga borai im tunu ngai bonga im skanin de gari im koy ngai ga hamba ne nisi ne wasalan fura halson ay balki sami dukan sigiro tonan daran do de sain ni saka ne nirginaran sai ma salamu fondu goy suro karan dangirangal Wai borai bato, wai borai bato, wai borai bato, bato. wai borai bato.